بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara shirinsa na safiyar yau Laraba kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Daga nan sai shirin nan na mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau rayuwar zamantakewa da kuma afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. da masu sauraro ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su labaran duniya farko muhimman kanin dakarun kare juyin musulunci na iran sun sha alwashin ɗaukar fansa kan kashe mambobinta biyu da isra'ila ta yi sakatare janar ɗin ƙungiyar hezbollah said hassan nasrullah ya ce amincewa da amurka wauta ce babba mata na sahun gaba a zanga-zangar da ake gudanarwa na neman kawo ƙarshen mulkin soji a ƙasar sudan ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta tsallake zagayen kusa da dabna na ƙarshe duk da rashin nasara ta yi yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare juyin musulunci na iran sun yi alwashin daukar fansar kashe su biyu da aka isra'ila ta yi rahotanni sun bayyana cewa dakarun kare juyin musulunci na iran sun sha alwashin daukar fansa kan hali da makayi mai linzami sojin isra'ila suka kai a wajen birnin damascus na kasar syria da sanadiyar shahadar wasu masu ba da shawara guda biyu na dakarun na irgc a cikin bayanan da hedikwatar ta irgc din ta fitar ya nuna cewa gwamnatin Isra'ila za ta biya farashin abin ta aikata kanar Ihsan Karbala Ipur da kuma kanar Murtaza Sa'id Nizhad su ne waɗanda suka yi shahada sakamakon harin da Isra'ila ta kai a jiya Litinin a wajen birnin Damascus fadar mulkin ƙasar Siriya. Ƙasar Iran na ci gaba da kiyaye tsarin masu ba da shawara a ƙasashen Larabawa domin taimaka musu wajen yaƙi da ta'addanci da suke yi. wanda a shekara ta dubi da sha bakwai tawagar masu da shawara sun taimaka wa gwamnatin siriya wajen yin galaba kan kungiyar ta'adda ta isis da kuma daesh a kasar harin na jiya ba shine na farko da isra'ila take kaiwa ba kan iraniyawa masu ba da shawara ko a baya ma sojojin isra'ila sun kai hari a sansanin t4 da ke kusa da garin homa da ke yammacin kasar syria a shekara ta 2018 kuma ya sanadiyar shahadar kuma ya sanadiyar shahadar dama daga cikin iraniya masu ba da shawara isra'ila tana goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a siriya da ke adawa da gwamnatin bashar assad tun bayan mamayar soji da amurka ta yi wa ƙasar siriya a shekara ta 2011 sakatare janar ɗin ƙungiyar hezbollah said hassan Nasirullah, ya ce amincewa da amurka wauta ce babba babban magatakardar ƙungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan Nasirullah, da yake jawabi a ranar bikin tunawa da ranar sojoji da aka jikata na ƙungiyar ya faɗi cewa amincewa da amurka wauta ce sosai da yake tsokaci game da yakin da ake tafkawa tsakanin rasha da ukraine ya faɗi cewa amurka ta ce tana duba irin yadda ƙasar rasha ke take haƙƙin bil'adama a ukraine amma me za ta ce game da ta ke haƙƙin ɗan adam a yemen da hiroshima da nakazaki ƙasar amurka ta kai hari kan masu bikin aure a afghanistan ta mayar da shi ya koma zaman makoki haka zalika ya ce me za ta ce game da irin cin zarafin bil'adamar isra'ila take yi me yasa har yanzu ba a ji ta yi tir da harin ta'addanci da kai a wani masallaci a ƙasar pakistan a ran juma'a ta gabata ba inda mutane da dama suka mutu ciki har da limamin masallacin saboda 'yan ta'addan da suka kai harin amurka ce ta kirkire su daga ƙarshe said nasrullah ya nuna cewa amincewa da amurka wauta ce babba ya ce shugaban ƙasar afghanistan da ke gudun hijira a halin yanzu ya kasance na hannun daman amurka amma yanzu ya faɗi cewa babbar kuskuren da ya yi shine yadda ya amince da amurka kuma ya dogara da ita mata na tsawon gaba a zanga-zangar da ake gudanarwa ta neman kawo ƙarshen mulkin soji a ƙasar sudan dubin dubata maza da mata ne suka sake bayyana akan titunan manyan biranen ƙasar sudan domin rashin amincewa da mulkin soji tare da nuna goyon bayan su da miƙa mulki ga hannun farar hula matan sun fito ne kwansu da kwarkwatar su a dai lokacin da ake bikin ranar mata ta duniya da masa ɗinkin duniya ta ware a duk shekara wata da ta harci wajen zanga-zanga birnin khartoum mai suna amina bashiri ta bayyana wa manema labarai cewa ta harci zanga-zangar ce don murnar ranar mata ta duniya kuma ta amfani da damar wajen kira da a koma tafarkin dimokuraɗiyya a ƙasar da kuma kare haƙƙin mata kuma ta ce tana adawa da mulkin soji idan ana iya tunawa mata sun kasance a tsawon gaba a dukkan zanga-zangar da ake gudanarwa a kasar tun sanda aka fara jerin zanga-zanga ta neman sojoji su ta neman sojojin da ke jagorantar gwamnatin ruwan kwaliyar kasar sauka su miƙa farar hula da kuma aiki da kundin tsarin mulkin kasar matan sun taka muhimmiyar rawa a lokacin yunkurin shekara ta dubi da goma sha tara da ta yi sanadiyar da ya yi sanadiyar kifar da gwamnatin tsohon shugaban kasar umar hassan albashir To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin Iran tana amfani da siyasar daidaito tsakanin yammaci da gabashin duniya a siyasar wajenta. Da yake bayani a gaban taron majalisar shawara a jiya talata shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa tana kokarin bunƙasa dangantaka tsakaninta da dukkan kasashen duniya kuma tana kokarin samar da daidaito a siyasar harkokin wajen kasar. kuma zargin da wasu ke yi na karkata zuwa ga gabashin duniya babu gaskiya a ciki da yake ishara game da tattaunawar da ake yi a Vienna na cirewa Iran takunkumi ya faɗi cewa a matakin farko na tattaunawar gwamnati ta mayar da hankali sosai wajen ganin an cirewa kasar Iran takunkumi ya kara da cewa gwamnatin sa tana bibiyar tattaunawar nukiliyar cikin hikima da shawarwari da tsare-tsare da jagoran juyin musulunci na Iran Ayatullahi Imam Khamenei yake bayarwa ko ba su ƙetare wajen layi na kare haƙoƙin al'ummar ƙasar iran ba ko da guda ɗaya daga lokacin tunawar zuwa yanzu a wani bangare na bayanan nasa shugaba da isi ya faɗi cewa watan kawar da matsalancin talauci yana daga cikin mamatutuwa da gwamnatin sa sa a gaba ya ce ko da yake akwai ra'ayi mabambanta wajen tantance matsalancin talauci a duniya sai dai muna ƙoƙarin tantance abin da ake nufi da matsalancin talauci bisa al'adunmu domin kawo ƙarshen sabaki ɗaya tsakanin al'ummar musulmi Da ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta tsallaka zagayen kusa da na ƙarshe duk da rashin nasara ta yi inter milan ta kawo ƙarshen wasanni bakwai da liverpool ta yi a jere a champions ba tare da rashin nasara ba amma duk da haka liverpool ta tsallaka zagayen kusa da da na ƙarshe ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta tsera ci biyu da ɗaya a wasan da aka yi a filin wasa na anfield da ke ingila tsakaninta da ta inter milan a cikin minti na 61 ne da fara wasan amtinez ya buga wa alison kwallo ta shiga raga daga yadi na 20 kuma ya kasa kamawa kokarin da inter milan take yi na samun damar farke kwallon kafin a tafi karin lokaci ya zo karshe ne bayan da aka kori tsohon dan wasan arsenal da manchester united alex a minti biyu bayan an bashi katin gargadi na farko liverpool ta yi kokarinta na jefa kwallo a wasan amma samu damar yin hakan ba dan wasan bayan kungiyar joel matip ya sanya kai ta da ki turke sai kuma muhammad salah da ya da ki turke har so biyu an tsayar da wasan na wasu lokuta a minti 45 na farko saboda tawagar likitoci da ta buƙaci a yi hakan ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sashirin duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan matsayar da ƙasar Pakistan ta ɗauka dangane da yakin Ukraine da Rasha. bayan da kasashen turai suka buƙaci ta goyi bayansu wato ta yi allah wadai da rasha da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da rashi ta shirinta yaƙi a kan ƙasar ukraine a ƙasashen turai musamman waɗanda suke cikin ƙungiyar ne tsaro ta nato a ƙarƙashin jagorancin amurka suke yi wa wasu ƙasashe shifta a kan abin da ya kamata su yi da san su ga cewa sun goyi bayansu daga cikin irin waɗannan ƙasashen da nata ta buƙaci su goya mata baya musamman wato ƙungiyar tarayyar turai da akwai pakistan kasar ta fuskanci matsin lamba mai tsanani daga kasashen na turai a kan lallai wa laila sai ta fito a fili ta tir da rasha sannan kuma ta goya musu baya a faɗan da suke da ƙasar rasha firaministan ƙasar ta pakistan ya nuna fushinsa matuƙa kan wannan irin shiga shugula na turai da matsin lambar da suke yi wa ƙasarsa kan sai ta yi wa siyasar surakiya imran khan ya faɗa a fili cewa mu ba bayan ku bane kuma ƙasarmu tana goyon bayan sulhu ne da zaman lafiya a duniya shi dai imran khan yana mayarwa da manzannin turai martani ne da cewa ƙasarsa fa ba za ta yi taddara rasha ba kamar yadda suke so a wurin firaministan ƙasar ta pakistan imran khan wannan irin shiga shigula da kuma shifta wani abu ne wanda ba zai zama karbabbe ba khan ya yi jawabi a gaban jakadun kasashen turai a yankin fihari inda ya ce jakadun turai sun rubuto mana wasiƙa suna buƙatar mu da mitar da harin da rasha take kaiwa wa ƙasar ukraine to tambayar da zan yi muku ana ita ce shin kuna aika wa indiya saƙo irin wannan imran khan ya ci gaba da cewa lokacin da indiya ta rika take dokokin ƙasa da ƙasa a yankin kashmir da ke ƙarƙashin mamayarta shin wace ƙasa ce daga cikin ku tanki alaƙa da ita ko kuma kun daina hulɗa kasuwanci da ita imran khan ya kada cewa ƙasar safa ba za ta taimaki kowace ƙasa ba da take yaƙi abinda ke gabanta shine ganin zaman lafiya ya dawo imran khan ya ce wani abu muka amfana da shi lokacin da muka taimaka wa nato a yakin da ta yi da afghanistan ba mu amfana da komai ba sai asarar rayukan mutane dubu tamanin da dukiyar da kudinta ya kai dala biliyan 150 shin a wancan lokacin nato ta jinjina mana saboda sadaukar da kan da muka yi shin tarayyar turai ta rubuto mana wasiƙa tana yaba wa ƙoƙarin da muka yi a ƙasar afghanistan firaministan na ƙasar pakistan ya ci gaba da cewa an yi wa ƙasarsa bita da kulli ne inda nato ta ɗora mata ma laifin samun nasarar da bata yi ba afghanistan da a ƙarshe a lokacin wato mulkin shugaban amurka donald trump ya rika zargin pakistan da cewa ita ce take kawo cikas a yakin da amurka ƙarƙashin nato take yi da afghanistan wanda ta bayyana a fili cewa duk da irin haɗin kai da pakistan ta baiwa kasar ta amurka da nato baki daya amma ƙarshe ba su saka mata da komai ba sai bigewa ma da zarginta ba tare da la'akari da irin asarar rayukan da al'umma ƙasar suka yi ba ko kuma asarar dukiya wanda hakan ɗaya daga cikin darussan da dukkanin ƙasashe ya kamata su ɗauka na biye wa siyasar wasu ƙasashe imran khan ya kuma ce kasar mu tana da kyakkyawar alaka da amurka da turai da rashi da china kuma saboda mu 'yan baruwanmu ne za mu yi amfani da wannan damar da muke da ita domin ganin an kawo ƙashen yaƙi a ƙasar ukraine to baya ga ƙasar pakistan da akwai ƙasashe da dama a duniya da suka ɗauki matakin zama tsaka-tsakiya ba tare da sun amsa kiran shiga cikin wani ɓangare ba hatta india ba ta yi ƙasa a guba ba a hulɗata misali da ƙasar rasha a daidai lokacin da take son ganin cewa an dawo da hulɗa wato zaman lafiya a ƙasar ukraine a cikin nahiyar turai ƙasar hungaria ma ta yi doka ne ma wacce ta haramta a yi amfani da ƙasar ta wajen aikewa da makamai zuwa inda ake yaƙi firaministan wannan ƙasa victor abu ne ya sanar da cewa a lokacin taron majalisar tsaron ƙasa mun yi nazarin yadda yanayi yake don haka aka fitar da dokar hana wucewar makaman da za su shiga cikin ƙasar ukraine daga nan kuma ba za mu daina amfani da makamashin ƙasar rasha ba firaministan na ƙasa hungary ya bayyana ra'ayinsa da cewa rasha ta yi abin da ta yi ne bayan da ta nemi a bata lamuni na tsaro amma turawa suka yi ƙememe. to irin wannan bukatar da kasashen turai ko nato suke yi na neman sake jan sahu a duniya tsakanin masu ra'ayoyi mabambanta sake maimaita kuskuren da ya faru ne a baya a lokacin yakin ruwan sanyi sunan yakin ruwan sanyi dai ya samo asali ne a rikicin da aka yi tsakanin tarayyar soviet a gefe ɗaya da kuma amurka sannan da ƙawayen kowanne daga cikinsu wanda ya fara amfani da wannan sigar shine marubucin nan george orwell a wata ƙasida da ya rubuta a shekara ta 1945 a cikin rubutun ya yi hashashen cewa za a yi takun saƙa da zama cikin halin kikikaka tsakanin manyan ƙasashe masu tarin makaman nukiliya da za su iya tarwatsa doron ƙasa abin da ya biyo baya shine wani ɗan siyasa amurka Barnard baruch ya yi amfani da wannan sigar ta yaƙi ruwan sanyi a wani jawabi da ya a shekara ta 1947 shi dai yaƙi ruwan sanyi yana nufin yin gasa da juna a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu ta fuskokin tattalin arziki siyasa da kuma farfaganda. yin fada gaba da gaba da makamai ne kawai ba a yi a ciki ba amma bangarorin biyu sun rika taimakawa abokan gabar junansu ga misali a duk inda tarayyar soviet ta shiga yaƙi to amurka da ƙawayenta suna taimakawa masu fada da soviet din wannan ya faru a ƙasashen afirka kamar angola zayar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da makamantansu ko kuma a yankin latin na amurka inda kasashe da dama suka zama fagen dagar fada na wakilci a tsakanin waɗannan manyan kasashen biyu da ƙawayensu a dalilin haka duk wani yunkuri na sake raba duniya gida biyu a yanzu zai zama maimaita kuskuren da aka tafka ne a baya wanda hakan yake nufin cewa bil'adama bai ɗauki darasi ba kuma hakika wannan irin raba wato duniya gida biyu babu wani abu da zai haifarwa da bil'adama illa asara rayuka da dukiya da fadace-fadace watakila abin da zai faru idan albin allah kiyaye aka ɗauki wannan salo to zai fi wanda ya faru a baya hatsari bisa la'akari da muggan makaman da ƙasashen da suke dambe da juna suka tanadi to masu za mu dasa aya anan saboda ƙwarewar lokaci muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum biho h hausa suna na rabu mai shayi garin ungwatun barkan ku da haka da fatan an wanda lafiya da farko dai zan yi magana akan incin mata da ce majalisar ɗinkin duniya ta ware musu to ya kamata ranar in ta zagayo ku koma ga malamai ku tambaya mi addinin ku ya ce akan incin ku shine kadai mafita amma na tsawa da suke suna babatu duk bai dace ba koma gurin malamai tambayi malamai kenan mai addini wani yanci addini ya ware musu shine shine ra'ayi na kenan rabu'u mai shayi garin unguwar tudu Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da nake sa in yi bisa hanya a ka Arlit wanda aka samu wasu ma'aikata su yi badakala da kuɗin da aka fidda ana na ana bincike su to muna kira ga gwamnati da Allah ya tsananta bincike saboda wannan hanya ta talakawa ce kenan da aka samu da wannan badakala a bincike shi ya maido ya zo i da aikin su matso kuɗin talakawa muna kira ga gwamnati da Allah ya yi kokari wannan binciken da suka fara Allah sa a ida shi kuma abin da suka bata a maido su su da shi saboda a tamna tsakkuwa da a yata shi tsoro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci BOH. To ni dai gaskiya ra'ayina anan shine kamar mata da aka ware musu rana to gaskiya wani abu ne mai kyau amma kuma ya kamata a ce a rika mutunta ranar ta mata. Yanzu an ka gani a kashi ɗari mata kashi tamanin suna shan wahala a cikin ƙasashen mu na Afirka musamman ma a ƙasa ta Nijar. In aka shiga saƙo da cikin ƙauyuka ana ganin yadda mata suke shan wahala. Ya kamata a ce su ma a inganta su a rika ba su kula dari bisa ɗari domin su ma su gani yadda sauran mata na cikin birni suke su ma su ma su zamanto suna koyi da yadda suke kamar gaskiya wahalallika sosai mata suna shan wahala yanzu bangare na shugabanni ba kaso ba ake sa mata a ciki ya kamata a ce su ma a rika ba su wani bangare daban domin su ma a kula da su su san an kula da su sosai ɗari bisa ɗari mai magana abdulaziz prezi daga dama garam a jamhuriyar niger alaikum wa rahmatullahi shafin hausa na rediyo ah sunana sahabi ibrahim ibrahim hautan zamfara daga jihar zamfara a tarayyar najeriya nan shinkafi express a yau yana so ku bani dama domin in yi tsokaci akan wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware ma iyayenmu mata to babu shakka wallai wannan rana ce ta mata ta duniya kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya ɗin ta ware so gaskiya mata suna fuskanta wasu ƙalubale musamman matan karkara lokaci zuwa lokaci za a ga ba a saka iyayenmu mata a harkar shugabanci so kuma lokaci zuwa lokaci za a gwamnati tana yi ma iyayen mata alkawalin cewa za ta ba su tallafi amma sai haga abun shiru kamar mala ya ci shirwa to don Allah dan annabi muna kira ga majalisar ɗinkin duniya ta tanadan ma mata wani asusu wanda mallakin su ne wanda duk irin wannan lokaci idan ya kama ya kasance wannan rana mata cike suke da murna domin za a ringa ba su wani abu wanda lalle za su ji daɗi kuma wannan rana lalle ba za su manta da ita ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim jira hira na hito da ni goyi baya zuwa ga ranar gada kungiyar birci ɗinkin duniya ta da takwas ga watan mars rana ta ta mata to wagga rana da an kaba mata lalle rana ga ta yi tun da wani ci mata ta yi ba abin da za a yi ba tare mata ba mu ko maza mu goya musu baya eh abin da za su yi mu ce ya yi gan mutum shi abu ce wacce an mace a'a kakkace haka nan in kace haka nan an yi kuskure mu goya musu ba ubangiji Allah kuma shi gwada mana wagga rana da an ga kebe ta baɗin baɗaɗa kuma ba da bayan haka nan ku ko mata ku kama jikin ku ranar da an ga ba ku ba ta yancin kan ku ta ba a'a ba ta yancin kan ku ta ba ranar ku ta an ga ranar mata ba ce yancin kan ta gidanta kuma na tarifi sabu bukar tsoho mai barka a wani da ya mai. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan gidan radio biyar da ma al'umma da suke sauraron wannan tasha ina muku barka da aiki da fatan kowa da kowa na cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan aika aziya ta ga yan uwa da munnan arziki da masoyan wannan babban ɗan jarida namu na kasar niger alhaji ibrahim bakar wanda allah ya mai rasuwa yau takwas ga watan maris na wannan shekara allah ji kansa allah ya gafarta masa allah sa kwanciya hutawa ce su ma sauran musulmai wanda suka mutu Allah ji kansa Allah gafarta musu Allah sa kwanciya hutawa ce Allah sanya haske kabarin su gabaki daya dukkan musulman da suka rasa rayukansu kuma wanda muka muke kan hanya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu tafi a sa'a mai magana ni ne ya kuba ni aski ba da raka yar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da warhaka mai magana Lawal da Benin a jamhuriyar Niger eh, ra'ayi na yau zai tafi dangane da kalaman da wani malami a najeriya ya yi wanda kalaman sun kasance kamar cin mutunci ne janibin yan uwanmu mata to musamman ma wata mata da ta fito ta mai da mai martani wanda abin kuma yana neman ya zama wani maududi na tattauna a membarorin malumma na malumma ya kamata idan dan ku malami ya fito ya kuskure ku fito ku nuna ya kuskure ku nuna mai kuskuren shi ya gyara amma wannan mataki ko wannan hanyar da kuka dauka na kanki da in malami ya magana wani wanda ba malami bai isa ya zo ya nuna mashi kuskuren ba ko kuma ya taka mai birki to haɓanna ba za ta ƙare ba ya kamata ku san me kuke yi a san mambarin wa'azi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Tahiran Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sanusi Madatai da magaram Jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne ina so in yi amfani da wani dama domin in isar da sakon taimar murna zuwa ga mata na duniya kakab bisa zaga zagayowar wannan rana ta takwas ga watan maris wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da su yayan namu mata to muna taya su murna da cewa ma waɗannan rana ba mata duka ba ne ke amfana da ita idan ma tana da amfanin matan birane su ne suke amfana da ita da yake matan karkara da dama ma idan aka tambaye su da wannan rana za su ce kwata-kwata ma ba su san da ita ba ba su ma san ta ba to idan har tana da wani alfanu da da fatan za a yaɗa wannan alfanun nata har zuwa ga matan karkara domin su ma dai mata ne kuma su ma dai su mori wannan romo da rana take da daga karshe muna fatan allah ubangiji ya hudda yan uwanmu mata daga cikin kangin rayuwa da suke fama da shi na rayuwa da fatan za ku tashi lafiya mai magana sanusi maɗaɗɗai da makaran nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma local government kebis nigeria to a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke ci min tuwa kwarya to hakikanin gaskiya majalisar donkin duniya ta ware irin wannan rana ta takwas ga wata a matsayin ranar mata ta duniya to amma hakikanin gaskiya mata na ganin kalubale sosai musamman ta bangaren ba su dama domin su tsaya su samu su tsaya takara su samu wasu madafun iko musamman a kasashen mu na afirka amma sai ka ga abin ya ci tura saboda haka yana kira ga mahukunta da ado matakin taimakawa mata domin a ba su dama su ma su rika wasu madafun iko musamman irin na bangaren siyasa domin su ma a rinka dama da su na gode kwarai suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madalla kuma sashen rayuwar zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة Saduwa, سادوا أتيكم وانا شري نامو wanda muka fara gabatar muku da shi shiri da aka yi wa lakabi da rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa kamar inda muka yi mukaddima a wancan shiri shiri ne wanda yake kokari ya fito mana da wasu abubuwa managarta dangare da rayuwarmu ta zamantakewa tsakaninmu da juna da kuma sauran ababen halitta da allah ta'ala ya samar a doron ƙasa wannan shiri kamar yadda muka alkawari yau za mu shige shi ga dangadan kuma za mu fara shirin ne tare da yin tsokaci game da wata aya da ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da ita a cikin littafinsa mai tsarki a cikin alkur'ani wannan aya aya ce da ke cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم to idan muka yi a wato kamar wani abu na tsinkaye da wani abu na tuntuntuni muka fahimci mai ma Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya da makaranta ba wai zai kasance la'alla mutum wannan ne karan farko da ya ji wannan aya ɗin ba duk da cewa wannan ba ainihin aji ne na koyar da darussa ba amma shirye-shiryen ta hanyar rediyo sau da dama sukan ilmantar da mutum idan ya ba da kunnuwa ya saurari abubuwan da ake gabatarwa to ba matsala idan na tarjama mana abin da muka ji ga waɗanda ba su san fassaran abin da aka faɗa ba kafin mu shiga maɗanyi sharhi da a takaice mu kuma ci gaba da shirin gadan-gadan. ubangiji subhanahu ta'ala a wannan aya da muka abin da yake cewa shine ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lallai mu wato shi ubangiji yake cewa ya halicce ku ne daga namiji da mace sai Allah yake cewa waje'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu muka kuma sanya ku waɗansu mutane waɗanda kuke kun fito a kan shu'ub shine al'ummomi daban-daban wa ƙaba'ila da kuma ƙabilu daban-daban wasu malamai suka ce ba daban-daban ba a da yawa wato muta'addida wa ƙaba'ila muta'addida ƙabilu da yawa sai Allah ya ce dalilin sanya ku ƙabilu daban-daban ko kuma da yawa da kuma al'ummomi da yawa Shi ne lita'arafu lita'arafu wato don kusan junanku ku iya fayyace junayenku sai kuma Allah ta'ala yake cewa inna akarmakum Allahi ku sani cewa haƙiƙa waɗanda suka kasance mafi girma mafi ɗaukaka mafiya girmamawa a wajen ubangiji subhanahu ta'ala su ne wa atqakum su ne waɗanda suka fi ku takawa wato duk wanda ya fi takawa a cikin ku shine ya fi soyuwa wajen Allah shine ya fi zama abin girmamawa wajen Allah ta'ala inna Allah alimun ku sani cewa ubangiji masani ne na komai da komai habirun kuma mai ba da labarin duk abubuwan da kuke aikatawa ne to wannan a takaice kenan fassarar abubuwan ayan da muka karanta mun bude wannan aya ko kuma mun bude wannan shiri da karanta wannan aya ne domin muna bayani ne akan rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ishara a cikin wannan ayan ya kamata mu gano tushen kowa tushen mu 'yan adam da muke rayuwa a doron ƙasa ubangiji a nan tushen mu yake yi mana ishara zuwa gare shi da farko ma bai ce wai ya ku muminai ba ko ya ku musulmai ba ko kuma kowa ne abin da ya kira shi ne ayyuhan nas mutane mutanen nan kafiri ne mumini ne musulmi ne ba musulmi ba wane ne dai sunanka mutum to shine allah ya kira ya ku mutane mu muka halicce ku malamai suka ce zakarin wa unsa din nan mun halicce ku ne daga namiji da mace namijin nan shine annabi adamu alaihi salam mace nan ita ce hawa to wannan adamu da hawa din dukkan wani dan adam a duniya tushensa kenan nan ne asalinsa wato kenan mun ɓaɓɓugo ne allah ya samar da mu ne daga tushe guda ɗaya to sai allah subhanahu ta'ala yake ishara akan to idan ubangiji ya samar da mu akan wani tushe guda ɗaya tsatson mu ɗaya ne daga guri ɗaya duk gaba ɗaya mu muka taso to amma bisa hikimarsa Allah ta'ala sai yake cewa kuma shu'uban wa qaba'il sai kuma muka sanya ku kuka zamanta al'ummomi da yawa haka kuma ƙabilu da yawa yau za ka je ka samu mutane waɗannan ka gansu wasu irin jama'a ne wasu kalolinsu baƙaƙe ne kamar mutanen afirka mutanen asiya za ka gansu ga nan kalolinsu fari ba cancan ba wato yana kama da eh, ruwan za ka iya ɗauka kamar ɗorawa misali yalo-yalo haka so in ka je kuma kasashen turai ka gan su farare fat haka dai ga sunan akwai mamura da red india su gansu su kuma jajaye jajaye to duk waɗannan ko kuma ka ga waɗannan fuskokin su kamar mutanen china idan su kanana da mutanen japan da da waɗannan gurare haka amma an ka zo za ga waɗansu kuma idanunsu manya-manya kamar mutanen india ko kuma gashi nan kowa waɗannan wasu garuruwan ma ka je irin magola na za ga su ne ga sunan al'ummomi Allah ya ce ya sanya mutane sannan kabilu ko da a cikin guri din da al'ummomi kuma al'umma ɗaya a cikin al'umma ɗaya kuma sai ga kabilu kuma daban-daban kamar al'ummar hausa muna da kabilu daban-daban ko kuma al'ummar afirka kan mu ce al'ummar hausa eh, eh, wannan kabila ba za mu ce kabila anan mu ce kabilunmu na afirka al'ummomin mu afirka za ga muna da kabilu daban-daban kabilu ga sunan yarubawa ne wannan hausawa ne wannan fulani ne bare bari ne gasunan dai to irin waɗannan duk ubangiji da ya mana ishara zamantakewar da yake so mu kasance tare da juna allah ta'ala yake yi mana ishara ya yi wannan ne arafu, wannan ne mahallin shahid domin mu kasance musan juna sannin juna ya na idan muka kasance mun sau juna ba wai kurin ka san wannan shikenan ka ce a wancan aiba fulatani ne kai wancan ai kanuri ne kai wancan aiba haushe ne ba irin wannan sanin ubangiji subhanahu wata'ala korum yake mana ishara a game da shi ba sanin juna akwai sani wanda zaka kasance ka san wani ka ba shi wannan matsayin da yake a matsayinsa na farko dai tushen kuɗai dama tunda Allah ya ishara a farko mu tushen annabi Adamu da Hauwa. sannan kuma abubuwa na biyu shine wannan sanya mu da aka yi al'ummai daban-daban da ƙabilu daban-daban ba yana nufin mu kasance masu gaba da juna ba lita arafu Allah ya ce wato domin mu kasance mun san juna mun zauna da juna lafiya ba kurin sanin juna a ci gaba da gaba da juna ba a'a mu san juna mu kuma zauna da juna lafiya a cikin al'amura sannan babu zancen dagawa. a tsakaninmu dukkan wanda Allah ya halice shi wannan ba zai ce a ni na fi wani ba a ni ne na kadan kabila kaza ni na fi kaza ni ne na fi kowa da kowa duk waɗanda suke tunƙaho da irin wannan to Allah ya riga ya gama magana khalaqnakum min zakarin wa gaba daya an halice mu ne daga annabi Adamu da hawa sai Allah ya ce in kana so ka yi tunƙaho ka ce kai kafuwa ne ko kabila kaza ta fi kalsa to ku yi tunƙaho da abu guda shine takawakur akramakum inda a atqakum in wanda ya fi takawa ne a kabilar da ta fi kowa takawa to su ne za su yi wannan su kasance mafiya kusanci zuwa ga Allah domin Allah ta'ala su ne ya fi girmamawa kuma Allah masani ne akan al'amuran da duk kuke kai kar mutum ya ɗauka cewa duk abin da yake Allah bai sani ba Allah ya san duk halin da ɗan adam suke ciki halin da dukkan wani mutum yake ciki Allah ya sani haka kuma in ma ka ɓoye wani abu to ranar kiyama sai ya baka labarin abin da ka ɓoye dinnan alimun ne shi khabirun ba abin da zaka ce zaka yi ka ɓoye wa ubangiji to anan wannan aya kurin ta isa ta dora mu akan tafarki na cewa ashe zamantakewa da muke cewa a zo a yi rayuwa rayuwa ta zamantakewa me ma'anarta me nagartata to gashe a wannan aya cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji sama ta'ala ya dora mana tushen zamantakewa da junanmu mu fahimci juna tukun mu san junanmu sai mu zauna lafiya da juna babu ɗagawa ba girman kai ba ni na fi iyawa wani bai iya ba babu wani abu na nuna cewa waɗannan ba su ne ba mu ne domin abin da kurin za ka yi ka nuna fifiko akan wani shine idan ka fi shi takawa shi ma ba a ce ka nuna ba Allah ya san waye ya fi takawa a cikin dukkan al'amura din shi yasa yace huwa alimun shi masani ne na waye ya fi takawa din ba wai kai za ka zo ka nuna kai ka fi takawa din ba kuma zai ba da labari na cewa wasu waye suka fi takawa din to wannan tushen na zamantakewa rayuwa ta zamantakewa da ya kamata mu ɗoro a kai shine Allah ya mana ishara a cikin wannan aya din kuma muna fata a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu dinga yi muna kawo waɗansu ɓangarori na wannan aya da Allah ta'ala ya kafa mana wani abu na hujjoji da zai kasance mutum bai zama mai ɗagawa mai girman kai ba a kasantuwarsa ta wannan rayuwa ta mutu zamantakewa da muke a cikin duniya to saboda lokaci ga shi ma an ce da mu mun kara za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa wanda suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan halayyar nuna wariyar launin fata da ake nuna baƙaƙen fata da suka fito daga nahiyar afirka a ƙasar poland da kuma ukraine a lokacin da ƙasar ta ukraine take fuskantar yaƙi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kwanaki kaɗan da rasha ta fara kai wa ƙasar ukraine hari mutanen ƙasar da baƙi mazaunanta sun fara kwarara zuwa kan iyakoki domin su tsira da rayukansu daga cikinsu da akwai waɗanda suka fito daga nahiyar afirka da dama da karatu ne kai su wannan ƙasa mai makwabtaka da rasha don haka su ma suka bi sahun dukkanin masu son guduwa zuwa inda za su tsira da rayukansu musamman ma dai kasashen da suke makwabtaka da ukraine din sai dai kuma 'yan asalin kasashen afirka musamman baƙaƙen fata sun bayyana yadda aka rika nuna musu wariya a ɓangarori biyu ɓangare na farko shine daga jami'an tsaron ƙasar ukraine da suke hana baƙaƙen fata maza ko mata shiga cikin jirgin ƙasa wanda zai ƙetara da su iyaka ko kuma motocin safa-safa da aka ware kafafen watsa labaru da hanyoyin sadarwa na al'umma duk suna cike da maganganu da hotuna da bidiyoyi wanda suke ambato waɗanda lamarin ya rutsa da su suna magana. ga misali a shafin twitter na bbc na turanci sun kawo wata mata mai suna jessica 'yar ƙasar najeriya wacce take korafi akan yadda aka nuna mata wariya akan iyaka ta ce an rika faɗa mata cewa ke ba 'yar ƙasar ukraine ba ce tunda ke bakar fata ce sai ki tafiya a ƙafa abinda ko ya faru da ita kenan ta yi tafiya har ta sa'o'i takwas a ƙafa kuma duk da ta faɗa musu cewa tana da ciki ba su tausaya mata ba haka suka barta ta riƙa tafiya har ta suke wani ɗalibin wani ɗalibi ɗan asalin afirka da shi ma yake ƙoƙarin ficewa daga ƙasar ta wato ukraine ya faɗi tashi matsalar abin da ya faru da shi shine jami'an tsaron ƙasar poland sun danne shi suna duka sannan kuma suka kwashe fasfodin da yake da shi suka yi awon gaba da shi zuwa ofishinsu sai kuma wani bidiyon na wasu baƙaƙen fatar da suke shiga cikin jirgin ƙasa wanda bayan shiga tasu aka turo su waje daga cikinsu har da mace wani ɗalibin ɗan najeriya da yake karatu a jami'ar dipro ya da cewa hukuma makarantarsu ta zo da motar safa ta ɗauke ɗalibai 'yan asalin ƙasar burtaniya amma su aka ƙyale su 'yan afirka ba ɗauke su ba wasu bidiyon kuwa sun nuna yadda masu ra'ayin nazi na ƙasar ukraine suke cin zarafin buƙaƙen fata da dukansu wannan yana faruwa ne fa daidai lokacin da su kansu ukrainian suke kokarin cewa wato suna ke nuna cewa rasha tana gallaza musu su kuma suka fake da gallazawa wasu saboda launin fatarsu a wata kasida da mujallar guardian ta ingila ta buga ta ambato wata ɗaliba 'yar asalin ƙasar masar mai suna sara da ke karatu a ukraine tana cewa ina tare da abokaina muna sayan abinci za mu ci sai waɗannan mutanen tsauran ra'ayi suka zo suka fara wulaƙanta wasu mutane daga najeriya sun hana wani yaro ɗan afirka a shiga cikin wurin cin abinci sai kuma suka zo wurina suna yi mani kuwa suna cewa ki koma ƙasar ki. waɗannan mutanen masu nunawa baƙaƙen fata wariya a ƙasar poland sun taru a waje suna ta bayar da taki na nuna kyamar bakin haure jaridar ta guardian ta ambato wani mai fafutuka ɗan asalin poland daga ƙungiyar nan da ake kira uku yana faɗin cewa waɗannan masu tsaurin ra'ayin da nuna wariya sun rika faɗa waɗanda ba fararen fata ba cewa ku koma cikin jirgin na ƙasa ku tafi ku amma kar ku shigo cikin ƙasar tafuna majiyar 'yan sanda kuwa ta ambato cewa irin waɗannan mutanen sallakaɗa wasu ɗaliban indiya uku dukan tsiya har sai da aka kwatar da wannan ɗaliban asibiti saboda tsabar nuna ƙeya da baƙi saboda su ba farare ba ne baya ga iyakar ukraine da poland iyakar ƙasar romania ma ta fuskanci wannan yanayin nuna baƙaƙen fata wariya bugu da ƙari wasu rahotannin sun ce baƙaƙen fatar da suka samu suka shiga cikin jiragen ƙasa zuwa jamus ba su tsira ba da zarar jirgi ya isa ƙasar to za a tsaye da shi a fito da baƙaƙen fata da ke ciki a bar 'yan ukraine za kuma a ta su ne su baƙaƙen fatan kenan zuwa ofishin 'yan sanda wato baki ɗaya an ɗauke su a matsayin masu aikata laifi irin waɗannan bidiyoyin na cin zarafin 'yan asalin afirka a kan iyakokin ƙasashen ukraine da poland sun yawaita ta yadda har da sai da ya kai ƙungiyar tarayyar afirka ta fito ta yi ƙorafi a wani bayani da tarayyar afirka ta fita ta ce shugabannin tarayyar afirka da suka hada da shugaban ƙasar senegal da kuma musa faki suna bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ukraine musamman rahotanni masu tayar da hankali akan cewa ana hana 'yan afirka ƙetare iyaka bayanin ya ci gaba da cewa sannan wato shugabannin biyu sun yi tuni akan cewa dukkanin mutane fa suna da haƙƙin ƙetare iyakokin ƙasa da ƙasa a yayin rikici don haka waɗannan mutanen suna da haƙƙin tafiya zuwa inda za su samu aminci nesa da rikicin ukraine ba tare da la'akari da cewa daga wata ƙasa suka fito ba ko ya launin su yake tsaman da ake yi wa 'yan afirka da yi mu'amalar su da bata dace ba in ji wannan sanarwa ta tarayyar afirka halayya ce ta nuna wariya kuma karya dokokin ƙasa da ƙasa ne a dalilin haka shugabannin wannan kungiyar suna yin kira ga dukkanin kasashen da suke makwabtaka ga dukkanin kasashen da wato ga dukkanin kasashe da su martaba dokokin kasa da kasa su kuma nuna tausayawa ga dukkanin waɗanda ya rutsa da su ba tare da la'akari da launinsu ba. wannan shine abin da yake faruwa da baƙaƙen fata a kan iyakokin ƙasar ukraine da wasu ƙasashe na turai masu makwabtaka da ita ƙasashe ne fa waɗanda suke bugun ƙirji da cewa yu ne su ne kuma cibiyar duniya su ne masu demokuraɗiyya su suka san kara haƙƙin bil'adama da maganganu masu daɗi irin wannan alhali a lokaci guda naunin fata wani abu ne a wajensu wanda yake nuna fifikon wani dan adam akan wani to da fatan matakan da ƙungiyar tarayyar afirka take son ɗauka ya zama ƙarfin da za a takawa wannan yanayi birki da kuma dawo da martabar afirka da ɗaukaka matsayin al'ummarta ta hanyar ci gaba da za a gina a nahiyar wanda zai sa dukkanin duniya ta ɗauki al'ummar afirka a matsayin masu tagomashi ba kallon su a matsayin mabarata ko kuma mutane masu ƙasƙanci ba to anan za mu dasa aya saboda lokacin mu kurare ne kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su. A halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji su Tahir Amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.